kamar yadda muka yi bayani yau rana ce ta litinin yau mal landi kenan 20 daidai ga wata na uku wata na musulunci rabiul awwal hijira 1446 ya kuma yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma a 23 ga wata na tara september miladiya 2024 kafin mu shiga a cikin addu'ar da muke gabatarwa kowane lokaci domin mu ta Nijar ta zamna lafiya akwai kira wanda ya kamata mu yi ga jami'an kiyon lahiya wanda mutane suna ƙorafi kuma ƙorafin da suke yi shine mai girma shugaban ƙasa abdurrahman Chani tare da majalisar ceton ƙasa cnsp sun taru su yi mitin aka rage kudade na asibiti hmm. wanda talaka za shi ji sauƙi a cikin rayuwa dai kashi hamsin daga cikin ɗari mace mai ciki tun daga ɗaukar cikinta ma'ana awo haihuwa duk abinda za a yi a likita dai Mm. ba wanda za a rubuta ma takarda a ce babu shi ta yi kasawo ba mm. ana ganewa wannan za a yi mata shi kyauta ne har shekara biyar ana fahimta wannan tsari ya fara aiki tun ɗai ga watan september wanga da ya kama yau muna kwana 23 da wannan ya fara aiki mm. idan wankin koda na ana yin sa jika 150 duk sati mai girma shugaban ƙasa abdulrahman cani da ganin halin da talakawa suke ciki hmm. aka ce a dinga yi musu kyauta hmm. ba za a amshi ko dala ba to mutane suna ƙalubalantar likitoci hmm. ɓangaren wannan sauƙi da aka ce an saya a cikin asibiti su ba su gane shi ta wace haya abba su gane shi ba ta haya in suka zo a rage musu wannan kaso Mm. ni na zo asibiti satin can da ya wuce na zo wani al'amari ya kai ni mm. kuma da ni zo da takardu tabbace haƙiƙan shaida nake har gaba ga Allah a tambaye ni mm. abin nan jika biyar aka yi ne sun ka ce mini yanzu gashi nan ɗari na zaka biya bisa ga saukin da an kai ban sani ba dan sun gane ni na komi na na dai Allahu alam ni dai na nayi kyakkyawan zato dai abi yana gudana yadda ya kamata to amma mutane sun ce bai gudana kamar yadda an ka hodi a cikin kafafen yada labarai na ƙasar Nijar mm. a jiya an ce director regional na nan garin tawo na likita gaba daya ya yi kira ga manema labarai yanzu ma kake in shigo sai da aka gwada mini bidiyo ka ko aka yi ashe ko mm. aka ce ga bayanunukan da ya yi cewa tabbaci haƙiƙa, wannan sauki akwai shi amma ya ce matsalar da ake samu akwai ɓata gari waɗanda suke yaudarar mutane suna amsa kuɗi ba tare da an ci su amsa haka suka ce ko ba haka suka ce kai a shaida ne tare da kai na an kai muna bayani kuma suka ce sun yi ya nemi manema labarai na tawa gaba daya mm. ya zamna da su ya yi musu cikakken bayani mm. za su sanya shi a kafafen yada labarai na garin tawa da kewaye gaba daya to mu yanzu abinda muke kira mm. zuwa ga shi director regional director na jiha gaba daya kai ke mallaka ƙauyuka hmm. wannan wa dole sai kun tahi tsaye aiki na wanda an rige an ɗora muku shi da wallahi tallahi yanzu hmm. nan ma kaki in iso wallahi akwai wani bawa Allah daga Cote d'Ivoire ya yi mini bukan yana cewa malai ya kamata a yi magana saukin nan wanda aka cewa an sayya hmm. wallahi ƙauyuka ba shi kenan ya kamata ku tahi tsaye jami'an tsaro tare da jami'an asibiti a rinka zagayawa kowace likita mm. duk wani bata garin da aka ga ya canza bisa ga tsarin da mai girma shugaban ƙasa ya hauda mm. ya ƙara daidai da tamma biyar dala guda ku to a kamo shi a hukumta shi domin an ga masu da Allah ne sun yi da Allah al'amarin nan dai hukuma ta ta sanya shi ba kuɗin kana ba mm. ba kayan aikin kana ba in ka yi aiki biyan kana aka hukuma ce da ganin tausayin talakawanta ta ce ta rage musu wani abu mm. daga cikin al'amarin asibiti mm. to saboda girma Allah mina na an naka ciki da za ka kima talakawa abinda hukuma ta ce a musu mi an naka ciki kuma kai ana biyan ka albashinka na aikinka mm. saboda haka kira da muke yi da babban murya zuwa ga direktar regional da kuma su jami'an asibiti wallahi ku ji tsoron Allah mm. nan ho gaba tun daga nan ga birni har ƙauye wallahi idan aka samu mutunan da yake bibiya akan wanga tsari wanda hukuma ta fitar mm. ga yadda mai girma shugaban ƙasa ya ce a yi da shi da majalisar ceton ƙasa an ka same ka kai kuma ga yadda kake yi ba bisa ga ka'ida ba mm. wallahi duk abun da ya same ka nan gaba kakka zargi kowa ka zargi kanka tunda da shi director regional ya ce su ba su sa kowa shi wannan abu ba mm. bisa ga ka'idar da an ka ce bisa ga haka abu yake kuma ni na gani na zo asibiti ta nan garin tawa na ga haka nan na mm. amma wasu sun ce cikin asibitocin da a cikin garin tawa ba opital ba sun ce ba haka nan na ba da kuma ƙauyuka saboda haka ku ji tsoron Allah kar ku ba yanku kumiya domin duk abin da za ku yi za a zargi mayyanku na hmm. kaga shi director dole a zarge shi hmm. duk abin da yadda zai komo na akan director hmm. a ce shi na abai ba da umarni ba alhali su ko ba da sanin suna ba kuke yawan ga aiki ku ji tsoron Allah nan wa gaba idan aka samu shaida akan wannan al'amari na cewa ga yadda hukuma ta ce a yi kai kuma ga yadda ka yi kuma ga takarda ka bada to wallahi ka tabbatar da duk matakin da an ka ɗauka akan ka kaina ka ja kanka don wanga abaya ya hita da zaman tausayi ya hita da zaman imani irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayi wanda ke tahiya a cikin ƙasa balle mutunan da bai da lahiya wanda ke cikin sama ya tausayin ka. yaushe ne wanda ashewa gabanni sun ce sun rage kai ka ƙi Wace wacce manuwa a gare ka ko kai adda kuɗi ba ka taimaka ma marasa lahiya balle hukuma ta ga tausayin talakanta ta ce an rage mai kaso kaza bisa ga kaza kai ka kire da shiga wannan sauki saboda wuce manuwa to wannan gaban mutane suke yayi kansu wallahi duk abin da nan gaba ya samu wanda ya ya kuskura yayi yi abin ba hukuma ta ce ba har aka samu kwakwaren shaidu to za a kai magana inda ta dace za a kai magana inda ta dace da haka mutane suke yi kansu talaka suna korafi birni da ƙauye kuna aikata ba tare da sanin mayyanku ba mm. kaga wannan zalunci ne sai ku ji tsoron Allah ko ba a tugume ka ba a nan duniya ko gobe alkiyama wallahi sai ka biya wannan haƙƙi tunda hukuma ta rage talakawa shi mm. da haka mutane suke kiyaye kansu saboda duk abinda hukuma ta ce ta sauƙaƙa ma talakawa. to a yi shi bisa ga yadda hukuma ta ci in ku aka same ka da hujjoji ingantattu gashi kai baka yi wadda an ka ce ba birni da ƙauye to duk abin da aka tugume ka a kai shi kai ka jawo ma kanka babu wani sani ko wani abu ka ce awo da Allah ya taimaka ma kuka a ka kiyayi kanka daga yau ba ke shi ga tunda an gama ku da Allah ayi korafi ayi magunguna talaka ba za su fasa kuka ba akan ku kuma mayan kusanci su ba da sanin su kuke yin haka ba hmm. to kenan abin da ya dace shine doka ta buge ka tunda ba za ka bi gaskiya ba <clears throat> saboda Allah ya taimake mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana ƙasan mu Allah ya tsare mana shugabannin mu